بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم bayan Allah da suka zo domin musulunci ka kudurce a ranka a shaida cewa ba a bauta ma kowa Allah Allah shi kaɗai shi ne abin bauta babu wani annabi ko mala'ika ko manzo da ake bauta da shi babu wani mutum nagari gari ko yin nagartarsa da ake bauta mai shi Allah na biyu ka shaida ka yarda ka kudurce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo ne na Allah kuma bawa ne na Allah Allah shi ya aiko cikamakin annabawa shi ne manzo na ƙarshe ɗaukar shari'ar Allah wannan shi ne ma'anan kalmar shahada ka fahimta sai ka ce ashhadu أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله da waɗannan kalmomi da ka ambata da shi kowane musulmi ya san musulmi ba wani musulmi da za ka tafi da shi duk girmansa duk kasawarsa a ce ya fi ka a cikin musulmi na guda a cikin kowane musulmi suna sunan a cikin amfani yusuf wannan sunan da suke bukata ya ba sunan jayi Allah ya albarka Allah ya tabbatar da zuciyarka Allah ya da gamsar da mu akan alherin duniya ina su sai tsaya dan uwa nan to ne mu waje ka zauna wannan ke bezzali musulunci kamar yadda na ambata ma shi ɗaya dan uwa malam yusuf abin da ke zamar da mutum musulmi shine shaidawa da kudurcewa da yarda babu abin bauta da gaskiya sai Allah shaidawa kudurcewa yarda annabi muhammad sallallahu alaihi gaskiya sai Allah ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne kuma bawan Allah ne ya zama wannan shine musulunci ka fahimta da kyau kuma ka amince da haka idan na ambata sai ka ambata a bayana ashhadu ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illa Allah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammad anna Muhammad abduhu wa rasuluhu alhamdulillah sunanka to kuma da sunan ka zaka ci gaba da amfani sunan shi kusa abin da yake haƙƙi a kanka yadda ka tashi kai hidima wajen yaɗa kristanci to haƙƙi ne a kanka ka tashi kai aiki wajen yaɗa addini ina roƙon Allah ya tabbatar da kai akan digadiganka Allah ya tabbatar da zuciyanka akan imani Allah kuma ya tabbatar da kai akan imani da ayyukan alkai Allah ya muku albarka alhamdulillah

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إن شاء الله لا دورا كان درسونا تفسير القرآن من جرمة في سورة فاطر كراتم نجيا من قال كرشان آية تكبر فإن الله مدوك تركي أفمن زين له سوء عمله فرآه هكذا ينزو ودأك أكد ƙayatar mushi da mummunan aikinsa sannan ya fara ganin wannan mummunan aikin a matsayin kyakkyawa gare shi yana daga cikin tarko da ɗan ke jefa wa ɗan adam ne ya zayyana mishi ya saƙa mishi mummunan aiki ya zama kyakkyawa abin kamar yadda muka ambata da yawa daga cikin bayan Allah akwai ababen da sun sani cewa sabon Allah ne amma waɗannan abubuwan shi ke burge su to duk lokacin da ka daga ido ka ga wani abin da ka san sabo ne na Allah kafirci ne shirka ne bid'a ne wani mummunan aiki ne amma abin na baka sha'awa to wannan tarko ta shedan ta kana domin kada rabbi ya anna lahum fil ardi yace zan kayatar musu da sakon Allah a bayan kasa kenan duk abin da Allah ya haramta ya kamata ga mu'mini ya zama abin kyama kamar yadda Allah yake wa zai eh, واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم يتي وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان مؤمن يا كما تزن ينا كامن كافرتي ينا كامن فاسقنتي ينا كامن سابا كما دلوك تندك دولا لن أبا كي كما سنة كايتر دكي تو ونن الواشي دك بلس يي أدبا الله شيء وزي كايتر دكي da saƙon Allah mabayin Allah har ya zan abin da yake ba su sha'awa to wannan tarko ta kama ka jama'a mun yanta kamar yadda mutanen mu ke rayuwa ne a ma'aikatu da sauran wurare wani sai ga kamar in ba wannan cin hancin kamar rayuwar ai ba za ta yi ba albashin ai ba zai yi ba Wala duk shi ke saka maka wannan abu duk saka da irin shi shi ubangiji ai ya wuce a ce ba zai rufa maka asiri ba sai ta hanyar cin haram duk shaidan idan kuma har da gaske ne albashin ba zai iya biya ma bukata ba ka ajiye ka je ka nemi wata sana'a ba don me sai ka hada da sabon Allah wannan hanzarin na albashin ba zai wadace ka ba za ka gaya ma Allah haka ya ce to wannan dalilin ya isa ka ci haram a kanka mutanen makka sun taɓa zama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gamsar da su suka gamsu da duk abin da ya zo da shi to ta yaya ne za ka iya musu annabi muhammad ka ce ba san allah ba wallahi da zai yi ba akwai maganganun da ya faɗa sai yau din nan muke ganin su suna faruwa akwai abin da ya kan faɗa yake ce lam ara huma ban gan shi ba amma zai faru kuma mu yau mun gani daga cikin abin da ya faɗa yake shi bai gani ba amma kuma zai faru a cikin al'ummar sai ke za a yi wasu mata da za su bayyana kafiyatun ariyatun sun sa tufa amma ana ganin tsarikin su ya faru ko bai faru ba ta yaya wadda ba manzan Allah zai iya faɗin wannan abin ya tabbata yake kafiyatun ariya sun ba tufa a su amma dukkan su yana bayyana Allah ya ce lamara kuma ni ban san su ba to bayan Allah ya musu bayani karshe dai tika tike tika tika tik da suka je fano wa kanu suka ce inna tabi'il huda ma'aka inna tabi'il huda ma'aka mutakhaffas min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi ثمرات كل شيء يجبى رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون sahabu suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam in nattabi'il huda ma'aka idan muka bi wannan shari'ar tare da kai muka musulunta muka karbi musulunci muka dawo imani nutakaffaf min ardina za a ciccige mu a cikin kasar mu za a kwace mana shagunan za a kwace mana gonakin za a rushe mana gidajen gidajenmu nutakaffaf min ardina za a cizge mu daga cikin garin makka kun ji amsar da suka bashi kaga wata maslahar suke nan ta sa suke wannan tafiya Allah sai ya ce a walam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna Allah ya ce wannan wani irin rashin kan gadon lissafi awalam numakin lahum haraman amina Allah ya ce ban ba su damar rayuwa a harami amintacce ba wa yutakaffafu nasu min hawlihim duk garuruwan da suke kewaye da Makka akan kai musu hari da farmaki amma ba a shigowa Makka bashi ne ke samaratu kulle shay'in rizqan min juna. Allah ya ce kuma ana jawo dukkan dangin ƴaƴan itatuwa zuwa Makka tare da cewa gani ne da ba su noma ko abun a garin ku ake noma shi in ka je Makka sai kaga ya fi na garin ku wadatuwa Allah ya ce ku da kuna shirka ma kuna bautan gumaka na tsare muku rayukarku abinci ba kwa nomawa duk inda aka noma na kan tilasta a kawo muku kuna shirka ma na muku haka balle za ku yi tauhidi kuma ku ce wai nutakamma kun arziki hmm. duk wannan tsiyar da kake tsulawan a haka ba ubangiji ya rufa ma a sirri yanzu kuma za ka bari ka sai yanzu kofar gida su kule a mummunan zato kawai kake ma wannan tunanin wallahi shaitan yake saka maka ko wannan tabarruki tsiraiki da da yawa cikin mata kada suke yi wajen suke in suna lullube su suna sa hijabi da nikab ba za su samu ba haka ne ko ba haka ba tsammanin kin fitar da ce ne zai fa ki samu ke ki samu miji to ba Allah ba mazan ma ba ki san su ba nan na ta samu miji ba Allah ba mazan ma ba ki san su ba ريو زم كاش افركم آية كتارا الله يمنك أقول والله الذي أرسل الرياح فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك Allazi arsalar riyaha Allah shi ne yake aiko da iska Fato tusiru iskar sai ta motsa girgiji ta motsa kajimare faifasu fasukunahu ila baladin mayyit Allah ta sai mu kora wannan girgijan zuwa ga mataccen gari mataccen waje Allah ta sai mu zuwa ruwan ba a yi na da ba a da mawtiha Allah ta sai mu rayar da kasa bayan ƙeƙashewarta bayan mutuwa da wannan ruwan kazalikan nushur Allah ya haka kuma za a tada yadda muke maganar nan yanzu in ka je ka shuke gonan ka tayi asara saboda wajen ya mutu ba zai karba ba ruwa na sauka wajen sai ya rayu in ya rayu sai ka ga tsirrai sun fara fitowa wurare zewa cikin alkur'ani Allah in zai buga misali na in kun mutu za ku tashi sai ya buga misali da in ruwa ya zuba ciyawa ya fito yadda ka yarda kun a bushe yake sanadiyar saukar ruwan sama yau ga ciyayi da tsirrai da shuke-shuke Allah ya kira laifin kuma haka da su kaga aiki tare ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إن قدير ومن آياته ينادك السين آيات ɗaitakar Allah da cancantar Allah da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya an naka taran arba kashi asan kashi asan bi ma'ana ya ji haka za ka ga ƙasa a buce ake kashe sai za an zalla alai halma Allah ce da zaran mun saukar ma wannan ƙasan da ruwa in tazzar wa raba sai ta motsa sai ta kumbura wannan kumburin ke zai saka kana tsatsaki shi ke ba da dama ma abun da ke cikin kasan ya samu hanyar da zai kurkoye zai a haya Allah ya ce wanda ya rayar da wannan kasan bayan ta ta hanyar ruwan sama la mauta Allah ya ce wallahi zai rayar da mutu zai ya kuma zai ya ba innahu ala kulli shay'in qadir bi iko na akan komai سورة الروم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء wani nufili min samani min ma'in har Allah ya ce Allahun lazi yursilu riyaha fa Allah shi ne yake aiko iska idan ta kada Allah ta fata siru sahaban sai ta je ta motsa girgije fa ya musutu hutu sama'i kai fa ya sha sai ya shimfiɗa shi a sararin sama yadda yake so sai ce wa yadda azumu kisafan haka ai zaka dinga ganin shi kamar dutse yana wucewa wa yadda aka huce safan sai ya sanya shi yanki yanki wa yadda aka huce kisafan fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun to idan Allah ya saukar da ruwan ma waɗanda yake so ya ga dama daga cikin bayi sai ka gansu a cikin annashuwa wa in kanu min qabli an yunazzala alayhim yawmin arba'a yunazzala alayhim min qabli به لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحدى وهو على كل شيء قدير وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين الله ke duk da cewa kafin a saukar musu da wannan ruwan suna cikin masu tsaye da tsammani suna ganin bana a yi zai iya ba kuma maganar tashin nan maganar tashin nan halin da tashi a shirin ɗinka kullum za a mutu za a yi tashin alkiyama za ka je tsaya a gaban Allah ka dinga sashi a cikin lissafi المؤمنين أفضل yace ahsanuhum khuluqa yace ma annabi a cikin mu'mini waye ne falala waye mafi daraja annabi ke mafi kyawun tabiya inda dukkan mun nan a ce mu'mini ne anan Allah ya sa ta to tambayar da ya ma annabi a tsakanin mu kuma wane ne mafi daraja abun Allah annabi yace ahsanuhum ka wanda yafi ne masu kyau sai yace ayyul mu'minina akiyar a cikin mu'minai wa ya fi hankali da basira Allah sai yace aktsaruhum lil mawt zikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada wanda ya fi su yawan tuna mutuwa a tsakanin mun nan wanda ya fi yawan tuna mutuwa da tanadi ma abinda zai biyo bayan mutuwa a babi na musulunci shi ya fi hankali domin duk abin da zaka tuna a rayuwa ka gyara ka kyautata shi amfanin kai ka tuna mutuwa ka gyara bai kai ka tuna mutuwa ka gyara ba to kullum ka dinga tunanin mutuwa ka dinga tunanin kwanciyar kabari ka dinga tunanin tashi da sakamakon da za a baka bayan an tashi duk muhimmancin abin da zaka sa a gaba a rayuwa wallahi ya kai muhimmancin wannan lissafin bai kai muhimmancin wannan lissafin duk muhimmancin abu bai kai muhimmancin wannan lissafin Allah ya samu dace Allah yake wallahu allazi arsala riyaha Allah shine yake aiko iska fa tudiru sahaban sai ta motsa jirgin. zuwa ga ƙasa wacce take matacciya fa ahayna bihi al-arda ba'da mawtiha Allah ke sai mu da ƙasa bayan mutuwanta kazalika nushur Allah ke to haka tashi ma zai kasance za a kwanta kowa zai tashi za a zo kuma a tsiro a taso fa idza hum qiyamun yanzuru har kowa zai kada kansa daga kabarin sai tashi sai sai da kai kuma yana tawaye آه. الله يثبتك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور yuridul izzata Allah yake duk wanda yake bukatar izza yake son ɗaukaka yake son daraja yake so yayi kima falillahi al izzatu jami'a Allah yake to daraja da ɗaukaka ta Allah ce baki ɗayanta yanzu an ga ma inda zaka ji mai ba wanda yake sai ya tsaka wani in ba Allah ba duk daukakar ka baka isa ka daga ɗanka ba Mm. da yawa cikin malamai za ka ji wani in yana rage sai ce shi ba zai yi maganar wani ba don kar ya daga mai darajarsa a amalan ba zai yi ba in kuma da ka iya ka ka yi maganar ka darajar su ya tashi Allah ba mai tsaka wani sai Allah akwai wanda bai kamata a saurare shi ba saboda wautarsa akwai wanda in an saurare shi za a tallata barnarsa amma dai ba maganar wani tsaka darajarsa ba darajarsa ba wani sai daga ta in ba Allah ba شيني المؤذ شيني المذل قل اللهم مالك الملك مالك الملك من تشاء مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الخير إنك على كل شيء قدير yanzu karka in za ka tafi ta ce maka ina so na je anguwa ba kai bane ko Allah ya to na baka wannan dama da Allah ya ga dama da kana gidan wani ma a zaune haka da ba ba haka ne to in ya ce zai yi ka mace ba zai yi bane in yayi ka mace ba za ka yi aure bane e eh, wannan kar ka yi amfani da wannan damar kai kuma ka zalunci matar don kai ne mai gidanta inda Allah ya ga dama da ita ce mai gidan kai ne matar zai yi ko ba zai yi ba zai yi to ba laifi ita ma tana bukatar ta da kannan yan uwanta ne na jini sai ka ba ta dama ta je ziyarce tana bukatar ta ga babbanta tana bukatar ta ga iyayenta kar don kai ne kake da damar duka ka yi amfani da wannan damar kuma ka sa ta a cikin halin tsakani malikal mulk Allah shi ne mamallakin mulki ba akwai masu mulki ba to mulkin Allah ya ce shi yake da mallaka duk wanda kaga mulki a hannunsa Allah ya bashi to wanda da mulka man Allah kana ba da mulki ma wanda kaga dama wa tanzi'ul mulka min man kana cire mulki a hannun wanda kaga dama wa tu'izzu man kana daga darajar wanda kaga dama wa tuzillu man kana saukar da wanda kaga dama kasa idan ba kowa ba biyar da karfe duk alkhairi a hannunka su innaka ala kulli shay'in qadir Allah kana da iko akan komai da komai Allahu akbar izza ta Allah akwai in abun Allah ake neman izza man kana yuridu izzata duk wanda yake nufin izza yake son izza yayi daraja yayi kima hmm. fa lillahi izzatu jami'a to izza ta Allah ce baki dayan ba inda za ka same in ba wajen Allah ba walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin al munafiqin la ya'lamun walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin Allah ce izza ta Allah ce da manzonsa da kuma mu'mini ai ga imani su ma ya ba su yin sarki ga wannan rahama da Allah ya da musulunci wallahi da ba wani abu a rayuwa da za ka yi takama da shi ya addini wallahi ba duk abin da ta daga ido ka gani a duniya wallahi ba abin da za ka yi alfahari da shi ya zama abin alfahari irin addini ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين wata ran sayyidina umar ya taɓa faɗan da ta zama ƙa'ida a rayuwar musulmi yake kunna a zilla fa a azzan na fa idan ta gaina izza da gaira islam a kan lalama kunna a zilla sai na umar damuna kaskantattu a rayuwa mu ba kowa ba ne fa a'azzana Allahu bil Islam yadda Allah sai ya daga darajar mu da musulunci duk yayin Umar da kaji ake Abubakar Usman da musulunci fa idza tagayna al-islam bi kayyil islam yace da zarar mun saki addini muka ce za mu nemi daukaka ko daraja da wani abu ba musulunci ba azallana Allah yace wallahi Allah zai kaskantar da mu kar ka taba ji a ranka wai akwai abun da zai ciyar da ku gaba wallahi sama da addini duk wani abu da za ku yi wallahi ribar kasar wallahi addini shi ne kasar domin addinin na Allah ne shi shi kuma Allah in kun rungume addininsa zai rungume ku in tansurullah yansurku wala yansuranna Allah kuma yansurku duk abin da kuke bukata duk abin da za a yi a yi karatu a zama injiniyoyi a zama likitoci duk abin da za a zama amma kar a sake addini wallahi ba na fa kizabta gainal izza bi gairi islam yace matukar muka ce za mu nemi izza da wani musulunci a zallan Allah yace za mu kasance mu koma ba dama ka yi kima ba dama to yanzu ga ne da al'umma a suratul suratul maryam yake cewa wata kafaru min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla فيكفرون بعبادتهم Allah ya ce wanda ka min dunin lahi alihatan li yakunu lahum izza Allah ya sun rike waɗansu ababa koma bayan Allah don su zama taimaka garkuwa taimako gare kalla Allah ya can kuma wani waje ba da labarin munafikai الذين يتخذون الكافرين أولياء ناسقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الله يكفي منافقين alladhina yattakiduna alkafirina awliya min dunil mu'minin su suna rikan kafirai ne a matsayin majibantansu iyayen gidansu masoyansu min dunil mu'minina koma bayan mu'minai yan uwansu Allah sai ce ayabtabuna indakum al-izza Allah yake izza suke nema abun kafiran daraja da ɗaukaka suke nema abun kafiran Allah ta fa innal izzata lillahi jami'a izza ta Allah ce har ne duk yadda karate shi Allah ya bautar da amma wallahi da zai ba zai ba ba Allah shi ne mai tsakawa Allah shi ne mai tsakarwa to yanzu da kake gani ake rayuwa gaskiya da yawa da yawa mutanen an shiga kungiyar masu yoyi ko yanzu masu kuɗi ne to akwai kungun kungiyar da sai an shiga kafin a kai waje kaza ko kungiyoyi irin wa'annan na masu yin da sauransu duka don neman daraja da Wadan waɗansu 'yan siyasa ne sun shiga waɗannan harkokin tsaka tsafe waɗansu 'yan kwallon sun shiga waɗannan harkokin tsaka tsafe waɗansu 'yan kasuwa Wani ne manyan masu kuɗi ne suna da irin wannan ƙungiyoyin tsatsatsatsin kai har a jami'o'i akwai wanda saboda karatu da waɗansu abubuwa nasu sukan shiga irin wannan ƙungiyoyin wala ji ba ta lokaci a kan siyasa ka je ka shiga harkar tsaki a kan kasuwa harkar ofis duk ana tsayin wani na harkokin tsafe-tsafen duk mai ake burge ka ba bai isa izzar ta ci gaba ba to in likita ne ai lokacin su imamu mali ai akwai manyan likitoci akwai manyan masu kuɗi akwai manyan injiniyoyi akwai manyan kowa to duka yanzu ba labarin su amma akwai labarin imamu mali kana a lokacin sun babu masu kudi ne babu injiniyoyi ne to duk wanda ya kwanta dama sai ya kwanta dama da daukakar saboda dama ba daukaka ce ne tasiri ba nan kasan ai mun yi mawaka jigajigai yanzu waye zaka je a tura maka sa. ma da yanzu suke trending su ma duk da mutum ya kauce ya tafi wanda kawai Allah ke bar mishi wannan daukakar ka je karanta suratul safar duk annabin da aka daga Allah sai ce wa tarakna alayhi bil akhirin wa tarakna alayhi bil akhirin shi yasa har yanzu yayin haka ba likitocin da suka mutu shekara talatin da ya wuce yau inda za a sa da su a kawo su mu wallahi sai an koya musu dinki da waɗansu mashin amma yau in Allah ya sa da imamu malik kawai fatawa zai kama yau in da ke sun islam ibn taymiya ya taso wallahi fatawa kawai zai jama'a mun bayyana wannan din da yara suke yi matasan nan da sauransu shekara talatin a nan kasan akwai kwararrun yan fim din hausa yanzu ko kyauta aka za a tura masu fim ba za ba saboda suna a sai suka bushe da ɗaukakar to don me za ka yi da ɗaukakar da ba ka nan ba ta da albarka amma kokari kenan a duba wani titi a sa sunan hakan haka ne ko waɗannan bayan Allah to Sheikh Ja'far Mahmud Adam da sauransu kana jin za za a rufe su ne za a daina yayin su ne ai da an daina yayin Malam Bakar Mahmud mutum zai je ya yi karatu ya rika amma sai ka jira cewa shi ɗalibin Malam Bakar Mahmud ne Allah akbar Allah ya yi to izza ta Allah ki to yanzu suna nan in neman ɗaukaka wani da kuma bai yake so ya ɗaukaka a kana ba da kana da kwamin da jin ka ɗaukaka a kai ka dai yi kawai dai kan amma wallahi ɗaukaka ta Allah ce matukar ba ta gun Allah kaɗi ba wallahi ba za ka wallahi ba za ka ba ari matukar ba ta gun Allah kaɗi ba wallahi ba za ka ba saboda ita ɗaukaka izza ana samun ta ne ta hanyar kyautata alaka tsakanin bawa da Allah yadda sai na umar ya faɗa haka da yawan sahabban nan rayuwar da aka yi ta jahiliya su ba kowa in wannan ya aihu ya sa sunan wancan in wannan ya aihu ya sa sunan wancan saboda Allah ya wanzar musu da wannan tarka saboda Allah ya wanzar musu da wannan daraja sannan ka kiyayi ka kiyayi a maka jarrabawa in za a tuno wani layi ka saba ma Allah za ka faɗo wa mutane a kwakwalwarsu ka guji wannan ka guji wannan jama'a mun fahimta daraja da ima ana samun ta ne a wajen Allah fa innal izzata lillahi jami'a izza ta Allah ce baki ɗayanta duk wanda ya samu wata daraja ko ɗaukaka ba ta wannan layin ba to wannan ɗaukakar za ta zama mishi musiba duniya da lafiya akwai waɗanda su suna so samu ɗaukakar ne za su yi waƙa ne da mata suna runguman mata suna kaza me damuwar su ɗaukaka wani zai je yana shan ruwan kwata me yake so ɗaukaka a ah, lissafi zai ba a maka da kyau lissafi zai ba a maka da kyau duk abu in na Allah ne yanzu ga tsarar nan kaga alkur'ani kan nan duk taron nan wallahi ba wanda ba so a bashi haka ne to duk taron mu nan kuma duk wata baiwa da Allah ya ba wani a cikin mu inda za a fito da ita fili a tallata ta a taron nan sai an samu wanda zai ce shi bai mishi ba wannan medical doctor akwai wanda inda za a bashi kyautar kwasin zai ce shi shi shi ya gode duk abin da ka daga sai ka samu wanda bai yi shi ba amma duk inda ka ga musulmi yana son alkur'an yana shiga yana fita to don me za ka bar wannan ka kalli abin da Allah ya ma wani har ka ji wai ya fi ka ai Allah ya masa abin da ya fi nashi to daraja kenan Allah ya ma daraja sai ya maka da gunsa kai na ka kowa yana so kowa yana so ya aiki ɗansa a ce shi ma yana karatun kurani irin ɗan ramma to amma duk aikin da kake ba kowa bane za a ce ɗansa ya yi irin aikin kan ya sai shi ma yana so kuma duk yadda kake ganin nagartan kayan jama'a mun fahimta to shi yasa har almajirai za ka ga waɗansu ga su Allah ya musu baiwa ya daga darajarsu da kalmominsa amma sai ga suna kwaikwayon yan duniya a rayuwar duniya a daraja ba ka samu daraja da riga ba Duwan kanka, abinda Allah ya baka na addini shine daraja ba za ka yi daraja da mota ba ba za ka yi daraja da karya kula ba wannan azo ne gari ne kai ka amma kar ka dauka wai hanya ce da wai ita za ta samar maka da daraja annabi ce inna allaha jamilun yuhibbul jama'a Allah tabbatacce ne barkatacce ne komai na shi fes ne yuhibbul kuma yana so ya ga komai fes fasaha amma daraja ta addini to sai ga mutum yana dan rahatsewa yana son shi ma ya shiga layin yan duniya ai kana shiga layin ka fadi Allah ya baka addini a ce wannan bai burge ka ba su ba su yi sha'awar naka ba kaje kana sha'awar rayuwarsu jama'a mun fahimta to kai godiya ma Allah akan ni'imar musulunci ba wani abu mai tsada a duniya da Allah zai mata na arziki kamar musulunci in Allah ya maka musulunci ya ma komai a rayuwar duniya in Allah ya maka imani ya ma komai a rayuwar duniya duk kuma abinda zai biyo baya to wannan kawai ribar kasar amma kin shigin shine imanin kai takama da musuluncinka ka yi takama da almajirancin ka yi takama da ustazancinka ka yi takama da neman ilimin addinin shi ma yi takama da abin da yake gaba gari jama'a mun fahimta Allah yake fa innal izzata lillahi jami'an ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib zuwa ga Allah kalmomi masu dadi suke haura الكلم الطيب لا إله إلا الله الكلم الطيب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الكلم الطيب القرآن الكلم الطيب الاستغفار الكلم الطيب duk abin da za a faɗa na ambaton Allah da ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana cikin kalimar tsayi to ilayhi yasadu kalimar tsayi zuwa ga Allah kalmomi masu daɗi suke bawa Allah yana ina sama wal Salihu salihu yarhamu sannan ayyuka kuma na kwarai su suke haurawa da waɗannan kalmomi masu kyau din domin in kai kalma kuma babu aiki to babu kalma shi yasa imani akan furta a baki a kudurci kuma yana so a cikin gabobi innal ladina amanu ne wa amilus salihin jama'a mun annabi yace mota ku yanga ba ta ba

Allah ya suna da azaba da karka da ka samu kanka a harka kamar kirki shi kirki yana daga cikin shi'uncinsa dawowa kan wadda suka shirya shi duk ruwa da ka yake cin yan siyasan da su aka zauna aka kulla ma waɗansu shirin da mankin za a zo a rufe kofa haka ne yadda jalilu a ce wai waje ka nan ya samu ya ci ai matsalar mutum suwa ne to yaya za a yi a shirya a shirya a shirya sai sun gama kan wancan da suka shirya ba abin da suka shirya sai da burka kashi a tsakanin su eh, to karfe da a zauna a shirya ma wani sharri wani makirci ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله الله يقول ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله ممونا ما كرتي باي سوزا أكن قوة سيكون ودى سكشريا كما كأوتي وانا أمسين أسالي ذكرا لك تكفن ka nemi ka je ka rubuta ka zai da komai wannan abin za ka ga ya dawo maka wallahi zai dawo so a ofis ne aka shirya da kai aka shirya wani gadar da zai ta za a yi ko koyarin za a rubuta shi, ko wata kai ka kai egumin ma da duk abin da za yaro ne a shago aka kulla mai duk abin da za a kulla mishi a a kai kawo kika yi kika kashe auren wata duk abin da aka yi in dai makirci ne aka shirya ma wani da kai wallahi zai dawo yau a tun da Allah mai zai dawo zai dawo wallahi zai dawo kana da tafi zai kun kwata ya dawo ya dawo karka yi da wadda taku ta zo ɗaya ku yi in taku ba ta zo ɗaya ba ya yi harkar da hakokin musulunci ya hada amma kar ka koma duk inda ka zauna kana zagin wani kana sukar da kana faɗin munanan maganganu a kansa don kawai ka zubar mashi da mutuncin don kawai ka face shi ko don ka sa a kore shi a wajen aikinsa ko kuma a kasuwarsa ko a wurin sana'a ba ruwan karci ba kai kai shi ba rayuwarsa ba a hannunka take ba kuma kai za ka mishi misali ba da kuma kai za ka mishi misali to na biyu sai hasad ɗaya daga cikin magabata ya ce shi duk cututtukan zuciya babu wacce ta cinye kamar hasada domin ita ce ta gama gasa wacce yake dauke da ita abin da zai ta saba wanda ake yi ka yanzu wani haka karatun haushin sa kunna mm. shi bai ma fara sanin karatun haushin Ya ga ko ai jidali ya sami jidali ya sami Eh. kuma kana zaune kawai kana sunan shi don sai da wata sabuwar mota <laughs> eh. to wai a ina yake samun kuɗi a ina yake samun kuɗi ka zaka fi ko <laughs> eh. <laughs> to da ma da hasala haka ka lura duk wanda baka son sa a ranka ka tuna yadda kake nan na kan bakin ciki a kan ko sunan da ka jike ka ji ba da in an yabe shi ka ji ba da in yayi abu ya kirki ka ji ba da to ai wannan masifar ma kadai an ta ne kamar yawa ko a ce ba hisabi ai wannan bakin cikin da kake son ya ce ka hisabi eh. kasan da muke zaune din nan haka akwai wanda ko daga hannu ne zai baya tambaya wanda baya so <laughs> eh. baya su in jiyar yayi wajen eh. abin da ya faru kenan da mutanen ƙalu tun da aka sa musu jagora wadda ba su so su fito ta nan su kauce ta nan karshen da suka yi ta mutuwa a to duk lokacin da ka ji wani ba ka son sa to ka ce yayi jarrabawar da za ta taso maka a kai zai iya zuwa rana tsaka sai ka tashi ai an ba shi da angon ga ka an haka da aiki to ka kiyaye kowane irin makirci ka kiyaye kowane irin makirci ka zauna da ƴan uwanka musulmai lafiya la ta hasadu wa la ta bakazu wa la ta dabaru wa la ta najishu wa kunu ibadallahi ikwana al-muslim abul muslim duk inda ka musulmi ka ji dan uwanka in yi ba daidai ba ba daidai ba in za ka gyara mishi ka gyara mishi idan abu ne da ya kamata a yi bayanin a yi bayanin amma musulmi ɗan uwanka ومكر اولئك هو يقول الله يتي ما كيرسي ان ودنن شي ني لا لا كي معنا ما كيرسي ني ده الله يسلمك تو الله يسلمك والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى تنسى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير والله خلقكم من سؤال الله شنو يهل الشيخ لك تربايا halitta daga baya shine halittar annabi adam alaihi salatu wa salam mun yi bayani a baya thumma min nutfati sannan Allah sai ci gaba da halittar ku daga digon mani thumma ja'alakum azwaja Allah sai sun kuma maza da mata maza da mata wa ma ta hamilu min unsa Allah yake ba wata mace da za ta dauki juna biyu wala ta zaku ko ta haifi abin da ke cikin ta illa bi ilmi Allah ke fashe da ilimin Allah lokacin da ta dauki juna biyu Allah ya san abin da ta dauka إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عنده علم الساعة تقديم ما حقه التعقيد نعم. الله شيء كثير يسمي الله كشف القيامة mala'ikan da zai busa kafan da za a yi tashin duniya shi ma mai san yau zai hura ba inna inda hu ilmu sa'a allah a wajensa ne kadai ilimin kiyama tashin duniya yake wa yunzilu al-ghaytha kuma allah shi kadai ke saukar da ruwan sama kuma shi ke da ilimi game da saukar ruwan sama ba wai a yi focusing a za a yi ko ba da ai ba a in za a yi lita nawa za a samu وأنزلنا من السماء ماء بقدر وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسفل Aka ji mu suna cewa an yi ruwa ba? Na Allah ya duba gwargwadon abin da zai amfani a kuwa ya Allah ya mukan saukar da ruwa ne bi kadar ai bi kadar maslaha gwargwadon abinda. zai amfani sannan ruwan yau in an yi abu mita nawa za a Allah ya yi ruwan da zai zuba lita nawa zai shige cikin ƙasa lita nawa za a tare a yi girki da shi lita nawa za a tare a yi wanki a yi wanki da girki Allah da jirgin wa ya alamu ma fil arham sannan Allah shine ya san abin da ke cikin mahaifa ba wai ana maganar nufi ne ko mace ba a nufi ko mace ko wani likitoci ba su gano ba ai mala'ikan da Allah ya wakilta wa a cikin a wani asibiti za a ɗauke a gida ne ko a gina zai primary school ne a gina zai islami a gina zai secondary school ne zai je jami'a ko ba zai je jami'a dan kasuwa ne ko dan siyasa ma'aikacin gwamnati ne ko mai waɗannan matansa nawa ya'ya nawa zai haifa maza nawa mata nawa Allah ke wannan bayanin Allah ya to shi ya sani shine Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unna wa ma tabibu arham wa ma tazda wa ma tabibu arham wa ma tazda wa kullu shay'in 'indahu عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يا سن أبين قوة ما تشتكي أو كده شيء أكثر يا رب أنصحك ba zai amfani ka ba za ka mutu ka bar shi ba ka more shi ba ya nawa zai haifa arzikinsa wadatar, wa ma ta gibul arhamu abinda mahaifa za ta tauye ta hanyar farin ciki wa ma ta gibul arham ko za a haife shi ba da cikakken halitta ba wa ma ta gibul arham ko za a haife shi ba lafiyayye ba Allah ya ce duka na sani wa ma ta da abinda za ka haɓakar da shi a haife shi na lafiyayye Allah ka wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min unsa Allah yake ba wata mace da za ta dauki juna biyu wala ta baku ko ta haihu illa bi ilmihi fa da ilmin sa wa ma yu'ammaru min mu'ammari kuma ba wadda za a ta rayuwarsa wa la yunqasu min umrihi kuma ba wadda za a rage rayuwarsa illa fi kitab Allah fakina cikin Allah wa ma yu'ammaru min mu'ammari wani sai ya haura shekara 100 yunqasu min wani idan ya faɗo duniya, zai numfasa amma da zai wuce minti goma shi kuma na shi ajalin sa ya kai wani kuma a yi tayi da shi a yi tayi da shi lokacin da aka yi mamar kamar shi ya zan kuma ga kiran kuna tare da haka ne to duka Allah na nuna maka Allah allantakansa shi ne Allah ai ba wanda ya isa shiga wannan sifar in ba Allah ba annabawa da su iya zama haka shi yasa ya tantance shi kadai da bauta domin shi kadai ne mai wannan ikon shi kadai ne mai wannan ikon wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir Allah ya kan kuma a gurin Allah ya sai mu kwana nan sai kuma gobe Allah ya kai mu